نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم كان وتا شدا وتن سفر watan biyu shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne ya dace da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafin da albarka na rijalin wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallama um, wanda idan ba ku manta ba muna kan a shaksiyatul uh, a saniya a mutum na biyu cikin manya-manyan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne umar ibn khattab a satin da ya wuce mun tsaya ne akan min wasayahu lil jiyoshi al-mujahida sai ce kala hawata bin bin shirai ko karanta gaba daya za mu tashi akan wa min wasayahu lisad ibn abi waqqas a ka'idu malam yace yana cikin wasiyar da Umar dan Khattab yayi wa wato sa'ad ibn abi waqas kwamandansa wato na jihadi wasa umar bin khattab radiyallahu anhu sa'ad ibn abi waqas hina wallahu qiyadatu jaysh al-iraq umar ibn khattab yayi wasiya wa wa sa'ad ibn abi waqas yayin da ya sanya shi ya zamanto shine kwamanda da za a tafi yaƙi zuwa ƙasar iraki wannan shine a yaƙin da muka yi bayani ko na qadisiyya fa lahu ya sa'ad sai umar ya ce da shi ya kai sa'ad la yaghurrannaka min Allah an yuqala laka qalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi kada ka roƙu dan za a rinka ce da kai kai kawun manzon Allah ne ko kuma sahabin annabi ne wannan kada ya ruɗe ka falaysa bainan nabiyyi wa baina ahadin nasabun illa bi ta'atillah babu wata dangantaka tsakanin wani annabi da wani mutum ahadin kowaye ba wata dangantaka illa da ta'atillah sai dai da yi wa Allah da'a ka tsaya ka bi Allah ka yi wa manzon Allah da'a kawai fasna ma kana yasna'un nabi sa'ad ka aikata abin da annabi yake aikatawa yatruk ma kana yatruku ka bar abin da manzon Allah yake bari hadhihi mau'izati laka wannan shine wa'azina gare ka ya kai sa'ad kaga wannan magana tana nuna mana kada mutum ya yi amfani da kusancin da yake da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keta dokar Allah ba magana cewa ai ni wani ne ni dangin annabi ne da aka barin aikata abin da na ga dama a'a mutum ya tsaya da Allah shi kuma su sauki isatuhu ma'a jabala ibn al-alham wannan isar kuma abin mamaki ku lura za ku ga abin mamakin da zai faru isar umar ibn khattab da wani mutum da ake ce da shi jabala ibn al-alham sunan mutum ne jabala ibnu al-ayham riya an ruwaito anna jabala ibn al-ayham wannan mutum ne suna jabala ibn al-ayham shine akhir mulukil ghasasina shine wato na ƙarshe daga cikin masarauta ko masu mulkin gasasinawa al-ghasasina ana nufin gasasinawa kenan ko so ko a ce wasasina hina raghiba fil islam shi mutumin kafiri ne sai ya yi kwaɗayin musulunci akbala alal madina fi mawkibin kabir ya fuskanto garin madina fi mawkibin kabirin a cikin wato matafiya masu yawa jama'a da yawa cikin jama'arsa tunda daman sarki ne a kaga da tafiya shi kaɗai. alaihim siyabul musha a tare da shi a tattare da su akwai siyabul wusha an ce siyabul wusha ko washa ana nufin ɗinkakkun tufafi na saƙa kyawawa an gane ko wasu kuma suka ce an ce alwasha ko alwasha ana nufin abu mai kyau kamar da Allah ke cewa musallamatun la shiyata fiha me ma'anar la shiyata fiha ai la aiba fiha abinda ba yi da aibu kyakkyawan abu wato la launa fiha siwa launi jinjiha mai launi guda ɗaya shine alwasha wa huwa labisun tajahu ya sanya wato taj ɗinsa da ake cewa wannan abin na sarki da ake sawa a eh, crown ai eh, da turanci ne crown ai irin hular sarki ɗin da haka to akwai wani sunanta da na manta ne shine taj kun san irin hular sarki ɗin nan ta alamar abana ku a ah? kai ka jimala ba to kun dai gane abin da nake nufi a to su hula sarki ko kambansa tun da dama masarauci ne ya tafi cikin jama'a sa da alama sarautarsa zai tare gidan Umar fari ha Umar bi qudumihim Umar ya farin ciki da zuwan su balan ja al mawsim yayin da lokacin aikin hajji ya zo shine mawsim ai mawsimul hajji kharaja lil hajji ma Umar mutum ne ya fita aikin hajji tare da Umar ya musulunta kenan ko fa bainama huwa yatufu bil baiti sarki yana da yana dawafi yana zage ɗakin Allah in wuta ala izarihi su in wuta ala izarihi rajulun min fazara sai rajulun min fazara wani mutum daga kabila daga kabila ta fazara wuta sai ya take wancan mutumin ko ya take mayafin da ya yafa ya take mayafin sarki fa halal izan. sai mayafi ya kwance ya faɗi fala mafi Jamala shi wannan mutumin Jamala sai ya wanke mutumin da mari ala anfihi ya mare shi a fuska a hancinsa faha shama ko sai ya fasa masa hanci laraba suka ce alhashamu ana nufin alkasaru alhashamu alkasaru ai fa kasarahu ya karya masa hanci ya fasa shi kenan wasalar damu sai ga jini yana ta zuba wani ya ya taka a abin ɗin sarki sarki ya mare shi ya fasa masa hanci fasta'adda alfazari ala umar ai shi wannan mutumin alfazari din mutumin fazara kenan sai ya kai ƙara zuwa gurin umar ya koma gurin umar take ya ce kaga abin da wannan basara ke wani fa kala umar li jabala sai umar ya juyo kan shi wannan mutumin sarki jabala ya ce ma da aka li an taltuma hadal fazari kai kuwa me ya kai ka kaje kan mari wannan mutumin me raka za ka mare shi kala inda huwa ta izari fa hallahu yace ya umar <coughs> zani na ko kwarjalle na taka har ya kwance min shi muna tsawafi kala umar sai umar ya ce wannan bakon kuma sarakin amma wa kad aqrarta amma ka fi tabbatar cewa kai ka da kishi kuma ka fasa masa hanci fa imma an turbiyahu ko dai ka je ka bashi hakuri ka ce ya yafe maka dukan da ka masa wa illa in ko ba haka ba faila bika mithla ma fa'alta bihi wallahi sai an aikata maka irin abin da ka aikata masa za a fasa hancinka duk da cewa kai ba sarake ne jabala sai shi wannan masarake jabala sai ce a yi suna hada a yi ku a musulunci ana yin haka a da farki wa ana malik kuma ni ba sarake ne a da ke ni dan na ke ni a rara wata wa huwa suka shi kuma yana cikin mabiya ina shugaban sa dan da ke shi na fasa maka hanci sai a ce sai an rama ku ga addinin ku haka yake قال عمر سي عمر يكي cewa laqad sawwa al-islamu bainaka wa bainahu musulunci fa ya daidaita tsakaninka da shi kai musulmi ne shi musulmi ne ba cewa aka shi bawa ne kai da ba dukkan ku musulmi ne gaba daya daidai kuke kawai dai ka fifice shi ne da da sarauta dan ka fifice shi da sarauta bai nuna ka zalunce shi ba dan kai shugaban mutum ne bai nuna ka cuce shi ba ko ɗanka ne an karanta maka cuce shi ballantana wanda kake jagoranta ba ɗanka ba ba jikanka ba fama tafdilu bi shay'in illa bi husnil amal umar yace baka fi shi fa da komai ba sai dai da kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki shi ne zai sa ka fi shi kawai to kala jabala sai jabala ya ce a kunna wancan mutum kunna wancan mutum kunna mutum kunna ta dogon sake kunna eh jabala ɗin sai ya ce wallahi لقد رجوت أن أكون في a أعز مني في الجاهلية يتشي والله كو ni ba ina tsammani zuwa na musulunci zan kasance ina da ƙarfi ko ina da ɗaukaka fiye da ma lokacin da cikin jahiliya ni haka nake tsammani amma yanzu in shigo musulunci kuma a zo a turkwasa ni haka kala umar innahu kadhalik umar shi kwarai kuwa da kana sarki kana kafiri yanzu kuma kana musulmi kana sarki ai da yanzu kafi daraja ko shakka babu kala jamala sai shi wannan basara ke jamala sai ce akhirni ila gadin to da Allah ya mun haƙuri zuwa gobe zan gani zan ba shi haƙuri ne ko kuma zai rama to ya ba shi haƙuri da nauyi يبش يراما دنوي حتى أفكر في الأمر زي تناني أكان الأمر يا أمير المؤمنين يا كاسر المؤمنين قال عمر ذلك لك هو يتبقى من باك هكذا ذكر تناني فلما كان جنح الليل يا إما دري راسع دري رما شيء جنح الليل خرج وهو هو وأصحابه ai jabala sai ya fita da shi ne jama'a sai suka fita suka bar gari hatta dakhalul qustantiniya har sai da suka shiga garin qustantiniya ala hirakl suka koma garin hirakl dama lokacin lokacin mulkin mulkin hirakl ya gudu cikin dare ya tattara da shi jama'a jama'arsa suka gudu nasara jamala wa akama inda kawai jamala sai zama kirista kuma sai ya zauna a gurin hirakl a qustantiniya kenan da ya bari a rama wannan doka ko ya zo ba wannan mutum ya hagu da zai koma kiristancinsa mana ya ce wa haka za ya duribu umar bin al-khattab masalan ra'i'an lil hukamil adil lil hakim al-adil adil yace kamar haka umar yace buga misali misali mai bankaye shine na ra'i'an misali mai bankaye lil hakim al-adil ga sarki ko shugaba adali ka duba adalci to dukkan wani masarauci ko duk wani shugaba wannan irin abin da ya kamata ya rinka dauka na koyi shi kenan yace wa sadaka sa'id bin suwaid inda ma khataba an-nasa bi hims sa'id ibn suwaid yayi gaskiya yayin da ya mutane khutuba a garin hims wannan hims din sunan gari ne wanda ya musu hudu su faɗa ne suke cewa ayyuhan nas ya ku mutane inna lil islami ha'itan mani'a lalle musulunci yana da katanga mai tsarewa ha'itan katanga mani'an wanda za ta tsare wanda zai ƙetara wa baban wasiƙa da ƙofa mai ƙarfi fa ha'itul islam alhaqqu katangar musulunci ita ce gaskiya ya babuhu al'adlu ƙofa mai ƙarfi ta musulunci shine adalci wala yazalu islamu mani'an mashtadda sultan musulunci da zai gushe ba yana nan cikin tsaro shine mani'an yana nan cikin tsaro da samun kariya mashtar da sultan matukar sarki jagora yana da ƙarfi yana da ƙarfin mulki amma walaisat shiddatul sultani qatlan bisayfi ba wai fa ƙarfin sarki ko masarauci a cikin al'ummarsa shine zai ta kashe mutane ba ba kisan mutane da takobi shi ne ba wala darbin da sai ko kuma duka da bulala ba shi ne karfi ba walakin qada'an bil haqq hukunci da gaskiya shine karfin shugaba wa akhdan bil adl kuma ya rinka kama mutane da adalci wannan shine karfin shugaba wadannan abubuwan su ne abin da suke bawa shugaba ya zama mai karfi ya zama yana hukunci da gaskiya sannan kuma yana yi mutane adalci amma duk shugaban da bai sifantu da wannan sifa ɗin da guda biyu to sunansa a zalimi kuma sunansa ba mai ƙarfi ba za ga in ya bada dokar ma ba ta da tasiri in dai baya hukunci da gaskiya shi shugaban sannan kuma baya adalci tsakanin mabiya waɗannan rukunai guda biyu su ne rukunan da suke tsayar da mai mulki ya zama yana da mulki da mutane za su ji tsoronsa kuma ba za su keta dokarsa ba amma yanzu ka zama su mulkin yanzu ka ga galibin su ba su da irin wannan a sufofi din hukunci da gaskiya sannan kuma tsayar da adalci na wuwa suka rasa shi yasa ba su da kima idan mutane in sun faɗi shugaban ma in sun yi faɗi dokan ma wani zai iya fitowa gidan rediyo ma ya ɗuɗɗura musu ashar kuma ya kwana lafiya saboda ba su da adalci in sun kafa dokar ma za a iya zuwa keta ta saboda ba sa adalci saboda ba sa gaskiya sai waɗanda Allah madaukin sarki ya kubutar to ga al-Imam al-Hasan al-Basri yasifu al-adil Imam al-Hasan al-Basri ga shi yau yana sifanta wato adilin shugaba Umar Kaji ji irin yadda Imam al-Hasan al-Basri ya sifanta Umar Allah ya kara masa yadda kataba Umar bin Abdulaziz العزيز رحمه الله تعالى آه لما ولي الخلافة إلى الحسن أوكي wannan yana ينا Umar عمر ابن عبد العزيز كمان Umar bin بن shi Umar ibn Abdul Aziz ya rubuta takarda Allah masa rahama lamma wuli al-khilafa yayin da aka sanya shi ya zama to khalifa ya rubuta takarda ila hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri zuwa ga Hasan al-Basri an yaktuba ilayhi bi sifati al-imam al-adil shi Hasan al-Basri ya rubuta wa shi Umar ibn Abdul Aziz sifar shugaba Ka duba shugaban na musulunci idan aka dora mutum ya zama shugaba sai ya tuntuɓi malamai masu taɗawa da tsoron Allah don a lokacin Hassan al-Basri iya cikin shugabanni na al'ummar musulmi sai shi Umar ibn Abdul Aziz yayin da aka sa shi khalifa na duniya ko gaba daya ya rubuta mai takarda cewa don Allah ka rubuto min sifan ko sifofi na shugaba adali don ina so in tafi a kansu ina ma da yanzu shugabannin da ake zaɓar su aka suke in an zaɓi shugaban ƙasa a matsayinsa na musulmi ya aika wa malamai masu tsoron Allah ya ce ku rubuto min takarda da za ta yi bayani a kan sifofi na shugaba na adali don Allah suna wannan in an naɗa gwamna ya samu malaman state ɗinsa ya ce da Allah ku rubuto min sifofi na shugaba adali wanda annabi ya yi bayani a kansu in an naɗa ciyaman shi ma ya aika wa malamai masu tsoron Allah ba masu kwaɗayin abin aljihunsa ba ya ce ku rubuta min gaskiya kada ku yi tunanin kujerata yaya shugaba na gari ya kamata ya zamanto. a rubuta mai takarda a bashi ya ajiye a ofisinsa a akan kujerarsa duk lokacin da ya zo ya dauka da tilawata sai su mulki mai kyau amma ba addini ne a gaban su ba kisa ake yin kwa matala Allah ya tsare mu fakata ba ilayhi hasan rahimahullah sai al al-basri sai ya rubuta masa wannan takarda ga abin da ya ce ilam ya amiral mu'minin ka sani ya kai shugaban muminai annallaha ja'ala al-imama al-adila kawama kulla ma'imin lalle Allah ya sanya liman ko shugaba adili kawama shine mai tsayar da ko mai tsayuwar dukkan wani karkataccen mutum kullu ma'ilin dukkan wani wanda ya karkace to wannan shugaba shine zai miƙar da shi in dai shugaba ne adali ba na shugaba adali shine yake miƙar da karkatattu idan ko bai zama adali ba shi ma karkatacce ne da zai ta karkatar da mutane wa qasda kulla ja'iri kuma shine yake daidaita dukkan wani ja'iri wa salaha kulla fasidin kuma shine yake gyara dukkan wani mabarnaci wa quwwata kulla da'if kuma shine karfin dukkan wani mai rauni wa nasfata kulla mamnun kuma shine mai adalci shine nasfa nasafa shine mai adalci ga dukkan wanda aka zalunta wa mazau kullu malhuf kuma shine wato dukkan wanda ya shiga cikin damuwa da bacin rai zai firgita ije gurinsa shine mafza in an ce mazza wanda in ka firgita zaka je wurin shi al malhuf daga allahaf ne abinda ake nufi da allahaf ana nufin al'asa wal huzn wal ghaiz fadawa cikin damuwa da bakin ciki da bacin rai wal imam al adil kaga shugaba adali ya amirul mu'minin ya kai shugaban mu'minai karra'i ash-shafiq ala ibrihi daidai yake da mai kiwo mai tausayi arra'i mai kiwo ash-shafiq mai tausayi ala ibrihi akan raƙumarsa ar-rafiq biha mai sauƙaƙawa mai tausasa wa raƙumansa baya wahal da su ba zai yi ta duka ba ya kora su nan ya daka nan ya hana su ci ya hana su sha a shugaban adali shine mai tausayawa abin da ke kiyo allazi a laha atyabar mara'i shi ne kiwo ne wanda yake zaɓarwa wato abin da suke kiwon wato mafi kyau da zai sama musu guri na ciyawa mai kyau mai tsafta shi ne yarka da laha atlabal mara'i wato gurin kiwo shi ne almara'i gurin kiwo bai zahu da ha an marati in halaka kuma wa ha yana kare su yana tsare su ko kuma yana kore su an marati in halaka kada su je su kiwo a gurin da yake akwai halaka marati gurin kiwo halaka na halaka wa yahmi hadin siba shine mai kiwon da yake kare dabbobinsa daga kyarkeci shine siba wa yakinna hamil azal harri wal qarra ko wal qurra shi kiwo ne shugaba na gari kamar mai kiwo ne da yake tsare ainihin abin sa min azal harri daga cutarwa ta zafin rana wal da kuma tsananin sanyi shine al qur ma'ana shiddatul Da laraba suka cewa haza yawmun zu ay zu barad shadid kenan wal imam al adil ya amir mu'minin kaga shugaba adili shugaba na gari kal adil hami ala waladihi kaman uba ne wato mai tausayawa mai rahamtawa mai jin kai ga ɗansa yus'a lahum sigara yana ta neman musu abinci sun suna yara yana kokari ya taimaka musu wa yu'allimuhum kibara sannan kuma ya ta karantar da su bayan sun girma haka uba na gari yake in suna yara shine zai je neman musu abinci shine zai taimaka musu in sun girma kuma ya kai su makaranta ya sa su a makaranta don samu karatu da ilimi haka ake so shugaba adili ya zamanto yattasibu lahum fi hayatihi ya ta neman musu abinci a rayuwarsa wa yaddakhiru lahum ba da mamatihi kuma yana kokari ya tara musu wani abu bayan ya mutu wai dan kada ƴaƴansa su wulakanta haka ake son shugaba tun lokacin da kake mulkantar mutane ba su da komai ka ta taimaka musu ka buɗe musu makarantu ka buɗe musu jami'o'i ka yalwata musu waɗanda ba su da halin biyan makaranta a biya musu gwamnati ta biya musu kuɗin ɗaukar jarrabawa a ɗauke musu nauyin school fees idan an yi wannan sun gama za su shiga a jami'a agaza musu sannan kuma a sama musu aiki sannan kuma a yi kokari a tara musu dukiya ta yadda in shugaba ya sauka ba zai ba su halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ba wai ta tarawa ya ta tarawa ya kai ingila ya kai dubai ya kai amerika ya kai kaza ya kai kaza ya gina gida a abuja ya gina a fatakwat ya gina a kano duk wani babban birni na garin nan na kasar nan sai ya gina gidaje wannan ba shine shugaba ba wannan sunansa azzalimi barayi saboda kawai burinsu ne ya gina kansa ya tara abin da zai gina wa iyalin shi da 'ya'yansa da 'yan uwansa sauran talakawa kuma kowa ma ya mutu kan mai uwa da wabi wannan ba shi ne sifar shugaba na gari ba wal imamul adil ya amir mu'minin kal ummi ash-shafiqa ai dai yake da uwa mai tausayi albarra ar-rafiqa yake take mai tausayi mai kuma tausasawa bi waladiha ga ainihin wato ɗanta hamalatu kurhan wa wada'at kurhan ta ɗauki ɗanta cikin wahala da nauyi sannan kuma ta haife shi ma cikin wahala da nauyi ta ɗauki nauyin cikinsa kuma ta haife shi kan wahala da kunci wa rabbatu tifla ta tarbiyyantar shi yana yaro tasharu li saharihi tana kin bacci saboda kin baccinsa shine tasharu li saharihi ba ta bacci saboda shi ma baya yin bacci Aka uwa take ko in dai danta bai yi bacci ba ita ma ba ce bacci ba idan ku kai ma waɗanda kake mulka ba su yi bacci ba saboda sauro ya hana su bacci zafi ya hana su bacci ba wuta to kai ma bai kamata kai bacci ba kana da generator standby a gidanka ka duba wani zalunci bangaren talakawa biyu ba wuta amma idan ka je kai ba ma gidan masu mulki ba unguwar masu kuɗi ma su ba a ɗauke musu wuta in za a ɗauke a yanzu ba a garin nan inda kuke gani ba sai an aika musu notice duk ƙaryar banza ce kawai da kuke ji ana cewa babu sallah wallahi gurin masu halin kowa ya san wani masu halin ai idan ka zo wallahi ga ka kullum da wuta a banza za a ganta arha amma unguwar talaka ba sai kusa tv ma ba wuta ba wanda zai ce ma kamsin ba sun yi waɗancan suna biya ne a suna ba da brown day to a kawo a biya ma mana a kawo a biya a kawo wacce za a biya din yanzu ai akwai masu kati ko ba ko da aka sassa musu wannan kati ba su a tambaye su ana kawo musu wutar babu babu to kaga wannan zalunci da kwarai da gaske yace in dai uwa ta gari ce to za ta bacci tun da ɗanta bai bacci ba wa taskunu li sukunihi kuma tana samun sukuni in ya samu sukuni turbi'uhu taratan wa taftimuhu ukhra ta shayar da shi wani lokacin wani lokaci kuma ta yaye shi in ya girma wa tafrahu bi afiyatihi uwa ta gari ita ce mai ainihin farin ciki idan ɗanta ya samu lafiya wa tabtammu bi eh, ah, shikayatihi tana shiga damuwa ne gam shiga damuwa da ɓata rai bi shikayatihi idan ba shi da lafiya haka ake son shugaba shi ma ya zamo wal imamu al-adil ya amara mu'minina wa sayyidul yatama kaga shugaban adali ya amira mu'minina ai shine wato majibincin al'amarin marayu kamar wanda aka yi wasiya ne ya kula da marayu kamar waɗanda kake mulka kamar marayu ne wa khazinul masakin kuma shine wato mai gadin miskinai wato mai gadin dukiyar miskinai yurabbi sahirahum yana wato tarbiyantar da kananan su wa yumawwiru kabirahum wato sannan kuma yana ɗaukar nauyin manya a cikin shi ne yanayi daga manahu ya mumuhu maunan ne manahu ya mumuhu maunan a ta mu tamala taho. yayin da ka ɗauki nauyin mutum sai a ce ka ɗauki manahu ya mumuhu maunan shi fa cewa rajulun mumayyanun wanda yake an ɗauki nauyi su kuma ɗauki nauyi wal imam al adil ya amir mu'minin kaga shugaba adili duk wannan fa hasan al basri ne yake karantawa a Umar ibn Abdul Aziz kal qalbi bainal jawarih kamar zuciya ne a tsakanin wato dukkan gabbai zuciya a tsakanin gabbai ya take taslimul jawarih bi salahihi ai zuciya ita take gyara gangan jiki ko in zuciya ta gyara shi ne gangan jiki yake gyaruwa in zuciya ta yi kyau ita ce za ta hana kafa ta je gidan karuwai idan zuciya ta yi kyau ita ce za ta hana baki ya cuce wani kuma ita ce za ta hana hannu ya cuce wani wa tafsidu bi fasadihi kuma tana baci da wato da bacin a gangan jiki yana baci da bacin zuciya wal imamu al-adil ya amiru mu'minin kaga shugaba adili ya kai amiru mu'minin huwa al-qa'imu bayna Allah wa bayna ibadihi shi ne mutumin da yake tsayawa tsakanin Allah da tsakanin bayan Allah yasma'u kalam Allah wa yusmi'uhum yana jin zancen Allah shi kuma ya jiyar da mabiya yace jama'a Allah ya ce kaza to ku aikata kaza wa yanzuru ila Allah wa yurihim zai duba al'amarin ubangiji shi ma kuma in ya gano ya nuna musu wa yankadu ila Allah shi ne zai miƙa wuya zuwa ga Allah ijawu zuwa ga Allah wa yaquduhum kuma ya ja mabiyansa ma mabiyansa ma akan hanyar Allah fala takun ya amiral mu'minina fima mallakaka Allah azza wa jalla ka ka abdin eh tamana hu sayyidahu ya kai amirul mu'minin da Allah kada ka zamanto dangane da abin da Allah ya mallaka maka na mulki da dukiyar bayan Allah ka abdin kamar bawa ita mana hu sayyidahu wanda shugabansa ya amince masa wastahfadahu malahu wa iyalahu ya bashi hakkin ya tsare masa dukiyarsa da iyalansa shine wastahfadahu yace ya tsare masa malahu dukiyarsa wa iyalahu da iyalansa fa baddada mala shi wannan bawa da aka amince masa baddadal mala baddada daga at-tabdid bi ma'ana at-tafriqu sai ya katanta na dukiyar wa sharrada al-iyal sharrada kamar ka ce sharrada yushridu shardan ne nafara kenan ya watsa iyalan ya baza su fa afqara ahlahu wa farraqa malahu ya mayar da iyalan wannan shugaba nasa talakawa sannan kuma ya katancana dukiyar da aka bashi yanzu wannan bawan ya kyauta bawa da aka amintu aka bashi kula da iyali da dukiya ya halaka dukiya ya baza iyalai ya fasa kowa ya kama gaban shi wanda ya kyauta to kai amirul mu'minin kai ka mun tushe shugaba ya irin wannan sifar dan kai bawan mu ne saboda kai ma'aikacin mu ne shugaba kamar bawa ne a gurin mabiyansa saboda shi aiki aka saka duk wanda ya karɓi shugabanci kamar ya ɗauki aiki ne kamar ka ba mutum wankin mota mai aiki. ba ka amince da shi ba ka ba shi wanke ba mota wata kila da ka da dukiyarka a cikin motar nan to ya kamata saboda Allah zai wulakanta wannan motar ya sace abin da ke cikin ta ya dauke ta zai dufa ta ya fasa ta ko ya je sayar da ita ko kuma ya maida motar ta zama tasa ya kamata bai kamata ba to haka shugaba ba a so ya zama mai mallake dukiyar mutane ya farraka ta yi abin da ya ga dama da ita wa alam ya amirul mu'minin anna allah anzala al hudura lalle ka san ya ka amirul mu'minin allah ya saukar da dokoki li yasjura biha an al khaba'ith wal fawahish allah ya kiratar dangane da aikata wato abuwa na haram da kuma alfasha al khaba'ith abuwa na haram wal da kuma na alfasha fa kaifa idha ataha man Yaya ya yake ganin idan wanda aka ɗora wa kula da wannan dokoki ɗin kuma ya je keta dokoki ɗin ya kamata a ce wanda zai tsare doka kuma shi zai keta ya keta doka ana hana kariyanci kada abin nan kuma sai aka kama wata karuwa kuma ashe karuwar wani ne daga cikin shugabanni saboda Allah haka aka yi wani bawa Allah wani babba wani kwamishina ne kuma taimakon kwamishina a garin nan yanzu zuwa suna zagayawa suka kama wata karuwa da suka kama sai ga shi aiko cewa su sake ta ya aka yi a shekaru su ce suka ce ai bai ma batsala ka ba mu takarda a rubuce cewa mu sake ta ashe bai mu ba ayi da rubuta takarda ayi malam kai ne da rubuta takarda ga takarda ai takarda kai in kai yani ai eh dauki takarda ya kattawa duk wani wani wani ina za mu sake ta shikenan suka suka karɓi takarda suka yada a wannan kafafa watsa labarai da jarida aka rubuta ai wani an kama an kama wani wani ya ce a sake ta shi karuwar su ce sai aka bi ana tun zuwa sai aka haka ai ba ake ta ba aika da kaza aika da kaza haka dai aka aka hakura aka lallaba shi aka sallama shi bar yamar garin to kada shugaba ya to shi zai kafa doka kuma ikariya ta ku faɗa a kafafen watsa labarai ku ce a hana karuwanci da shan giya kuma a ga masu gidajen giya suna kai muku bribe ko ba ga bane bai kamata ba ko ya dace ku hana a iskanci a gari a ga kuma kuna zuwa kuna ɗiban 'ya'yan mutane a jami'a kuna zuwa da motoci kuna tura kawalai suna ɗauko muku 'ya'yan bayan Allah kuna lalata da su kun hana tsaya kuma a ga manyan matsiyata to ba kyau haramun ne shi abin da yake nufi wa anna an anzala al-qisas hayatan li ibadihi Allah ya saukar da qisasi fa dan bayi su rayu lami lafiya ne misali shi ne duk wanda ya yi masa fa kaifa idza qatalahum man yaktasu lahum to yaya kake gani wanda shi zai je yayi wa mutane kisasi kuma shi zai ke kashe mutane kun gane abin da yake nufi anan ba Allah ya saukar da a ramuwa ba in wani ya cuci wani shi ma a rama to waye yake daukar nauyin rama wa wani shugaba to yaya kake gani idan shi shugaban da ya kamata ya zamanto shine mai rama mutane to shi kuma shi zai kashe mutanen shi yake ta'addancin to ina za a zauna lafiya wannan kuma shine abin da ke faruwa Allah ya tsare ku yi hakuri fa karatu ne dole mu fassara shi a haka gurgwa yau kaga ai ba wani tawili da zamu mukallace shi ne haka suka rubuta kuma haka zamu fassara insha Allah yadhkuru amira al-mu'minin al-mauta wa ma ba'dahu ka rinka tuna mutuwa ya kai abin mu'mini rinka tuna mutuwa da abin da ke ba mutuwa haka ya kamata a rinka gaya shugaba ba sai a ce a ce kai ai ka dace a kujera ta kace to ta za an kaza ba ku za ku yi muna nan za mu za mu za mu tsare muku ƙauyuka da kaza ka rinka ce da shi mala a rinka tuna mutuwa da abin da ke ba mutuwa eh, ba wani wani dubuci ciyaman ne fa aka zo aka ce mai ciyaman ɗansa ya mutu wallahi wani ana gaya mai cewa in ya mutu malam ba sai tashi na tsalle ba ina da ɗin yana yana tsalle sai mutu suke ya mai ya excellency mutu ya ka cewa yi shi gaba ɗaya ya ruɗe ka san nake tunani za a naɗa shi Ci a man ɗinsa fa ya mutu ya tashi yana tsalle yana buga ƙafa yana yana abin nan yana yana abin nan shi ya more ka kasa ta yanke saƙa in da irin waɗannan ƙazaman mutanen wasu ne za su zama tujagoro mutane ƙazamin irin wannan aka ce ya excellency mutuwa fa aka ce abin wannan ne ya mutu fa chairman ne ya mutu fa ko a ɗauke kuma ya yi shi dai a naɗa shi kuma haka aka naɗa shi kuma ana magana malam duk wanda ya kuskure ya mutu fa zancen sa ya ƙare haka nake da yawan to da wancan ka kuskure ba duk wanda mutuwa ta kama shi ba ga wannan gwamnan ya rasu ba eh, eh, eh, ba ga shi ya rasu a Florida ake ce ko a America Florida ba sha Allah ina jin gawar sama ba ta dawo turkinin an haɗa mace rikin shi ka ji ba ko ranar da ya mutu ka ji dan Allah saboda wasu mutunci kamar jira ake ga mutu ai aka naɗa shi mace rikin sa ko da mutunci ma a yi ma bari mai dan kwana biyu kujere wani ne zai zo ya kwace ta kuma shi kan dukiti gwamna kan ai in gwamna ba na dama ci shi yake kula ko ba ka bane ka ko ba a naɗa shi ma daman bi ai shi ke rike da jihar ko to a ɗan yi kara mana da mutunci a ce bari a bari a dawo da gawarsa a zo a yi masa sallah a zo a binne ta a yi masa addu'a shi a zo a ta ka ka ji madan Allah saboda tsabar abin nan ka Allah sauyi Allah yi Allah ji kansa da rahama Allah sa ya huta mu kuma Allah ta namu eh wal qur'anul mu'minina al-mautu ma ba'dahu tana mutuwa da rinka cinin mutuwa ba wai mutuwar kaɗai ba me yake bayan mutuwa ustaz ba wai mutuwar bane illar ba a'a in ka mutu wannan wani abu ne daban a'a me zai biyo bayan mutuwa wa qillatu ashiya'ika indahum kuma ka rinka tuna wato karancin masu taimaka maka ko masu agaza maka indahu a wajen mutuwar ina jin idan mutuwa ta zo ba wani wanda isa zai taimake ka ‘ya'yanka, ‘yan uwanka, iyalanka ana kallon su a ah, Mutuwar ba kwana ya kare wallahi suna ganin za su bar ka tafi ba wanda zai zo rike kai ce na baka ka tafi ko ce wani ka tafi ana kallo za ka mutu wa ka alai da masu taimaka maka fitazayyad lahu ka nemi guduri don mutuwa wani ma ba'dahu ka nemi guduri ya amira ne da abin da zai biyo ba mutuwa min al-faza'il akbari saboda bisa kaho da za a yi shine alfazawul akbar wasu kuma suka ce saboda mutuwa da za ta zo same ka la yahzunuhum alfazawul akbar shine an ta fi sur wa alam ya amirul mu'minin ka sani ya kai shugaban mu'minin anna laka manzilan ghayra manzilika da Allah ka duba malamai na masu tsoron Allah irin wa'azin da suke wa shugabanni yanzu wani malami ne yake yin shugaban duniya gaba daya wa'azi ka sani ya amirul mu'minina anna laka manzilan ghayra manzilika alladhi anta fihi kana fada wani gida ba wannan gidan da kake ciki yanzu ba na mulki ya kuma fihi sawa'uka gidan da wato za ka daɗe a zaune kalmar asawa'u daga sawa ne in an ce asawa a larabci ana nufin turul makam daɗewa akwai gidan da za ka je permanent house wanda za ka daɗe a cikinsa iya tsawon rayuwar kana cikin har abada shine gidan lahira wannan gida na duniya temporary house ne kada ka gina temporary ka bar permanent ko a duniya ma an kai wannan za a ce kayi shirme wa ka ahba'uka masoyanka makusantanka za su rabu da kai yusallimunaka fi qarihi faridan wahida za su jefa ka a zurfin kabari shine qa'ar zurfi faridan wahidan kai kai kadai tilo ba rigar mulki babu jiniya ba bindiga ba escort ba ac ba mota tinted glass babu komai tsirara daga kai sai kullu ne arha in ka mutu ma bara a ce je a sayo kafanin ka ingila a lulluɓe ka da shi ba wallahi wanda ake nade talakawa shi za a nade ka mala alhamdulillah fa da ma dan akwai mutuwa ba da abun ba kanta amma alhamdulillah saboda akwai mutuwa duk yadda mutum ya yi zai mutu shi ne kawai daɗin kuma alhamdulillah da Allah ya turo mana manzanni suka nuna mana hanya guda biyu suka nuna mana hanyar bata suka nuna mana hanyar shirya. ka tuna wannan akwai gidan da za a je a jefa ka fa tazayyad lahu ma yasabuka ka yi guzuri da abin da zai raka ka wannan kabarin yi guzuri tanadi abin da zai raka ka ina jin daga nan in za ka tafi Kaduna za ka dan yi guzuri yanzu ko ka ci abinci kafin ka tafi ko ka zuba abinci a motar ka tafi shi in za ka tafi saudiya za ka dan tanadi yan kudaden ka da za ka rinka kashewa to wani tanadi kai na zaman kabari kai akwai zaman barzaku zaman kabari to me ka tanada da za ka zauna a cikin kabari ba zaman kabari kaɗai ba akwai zaman lahira gaba ɗaya wani tanadi kai na zaman lahira ya kai bawan Allah yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه rana ce ta alƙiyama da mutum zai guji ɗan'uwansa uwansa wa ummihi zai guji mahaifiyarsa ka duba mahaifiya kana ganin mahaifiyarka za ka rusa da ba kai ba ita ya in ta ga mahaifiyarta gudu take mahaifiya idan ta ga ƴarta gudu take wa abi in ka ga babanka gudu za ka yi baban kama iya ranka zai ce kai Wanda yaron zai zai ce kara masa lada shi ne sai kara gudu wa sahibatihi wa ni matarka matarka da kake zaune da ita a duniya baka da yanda ke da kusanci da kai irin matarka wallahi a kiyama idan ka zanta gudu za ka yi kowa kama gabansa in aikin alkhairi ya hada kuka haɗu a aljanna Allah fa a dace idan ku an yi tsiya a duniya ba a haɗu a kan yi wa Allah bauta ba masu zaman aure na tamore a zauna a morewa rayuwar aure kawai ba a tunanin Allah ba a tunanin manzon Allah ba a tunanin rayuwa irin ta musulunci rayuwa ta duniya tsantsa ita aka sa gaba wallahi za ku haɗu soyayya ta kula ku yi ta tare a nan kuma za ku je Allah kiyaye sai dai a haɗu a jahannama kuma jahannama kuma kowa ɗakin sa daban ba wanda zai shiga ɗakin wanda ya takura masa kowa ɗakin sa daban wa bani sannan 'ya'yanka ka duba 'ya'ya 'ya'ya maniyinka gangan jikinka kamar tsokar jikinka ne aka gina ma danka wallahi in ka zai shigo gudu za kai Allah ce likullin mri'in minhum yawma idin sha'anun yughni kowa ta kanshi yake ran tashi alƙiyama yaushe na ka tsaya ka ta lokacin ka a wannan duniyar ba kai kanka tanadi ba wani kuma amirin mu'minin ka tuna ya kai shugaba Allah. فمن الله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور يقول bai san. abin da zai faru ba baya tunanin abin da zai faru yayin da aka tone abin da ke cikin kaburuka makwantai idan zuwa sira ba a sara yau ba a siri aka tone abu aka wargaro shi kamar yanzu gireda ta zo tana tana tone hanya ko ba tana katse hanyar ba idan ta tone ta sai ta ɗebo ƙasa ya dawo sama ba ko ni a wargaje to shi ne zuwa sira ba ta haka za ga mutane suna ta fitowa daga cikin ƙasa yaya kake tunani ne zai faru wannan ranar da husila ma fi sudur abin da zukata suka ɓoye kuma za a buɗe su in sharri sharri in alheri alheri Allah kai fal asraru zahira yace kaga dukkan wani sirri a tashi alkiyama a bayyane yake wal kitabu la yugadiru sagiratan wala kabira illa asaha littafin ka da ake maka rubutu baya barin karamin laifi ballantana babba face sai ya ƙididdige shi dalla dalla shi ne illa ahsaha komi kome da kai na zunubi inda Allah ya jama ba wallahi sai ka shi sannan kuma kome da kai na alheri in dai Allah ya rubuta ma ya karba za ka shi اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل قبل حلول الأجل ينهض يا كأمير المؤمنين أنت في مهل كما من تكين جنكيري قبل حلول الأجل كافر أجل كيزو وانقطاع الأمل كافر دكا بورك وينكي الأمل بوري la tahkum ya amirul mu'minin fi ibadillahi bi hukmil jahilin kada ka yi hukunci ya kai amirul mu'minina da hukunci na jahiliya da hukunci na jahilan mutane kada ka kai mutane hukunci da na jahilci me hukuncin jahilci duk hukuncin da ba na Allah ba yanzu ku ga hukuncin da ake mutane hukunci ne na jahiliya tunda ba qur'ani ake hukunta da hukunci da shi ba ba hadisin manzo Allah ake hukunta mutane da shi ba Ba ka dukkan wani shugaba ga saƙo gare shi kada ya yi wa mutane hukunci da hukunci na jahiliya ra'ayin turawa constitution kuwa hukunci ne na jahiliya ba hukuncin musulunci bane ba akwai aiki wala tasbik bihi sabila adh-dhalimin kar ka bi da su hanya ta azzalimai wala tusallit al-mustakbirina 'ala al-mustad'afin kada ka fifita masu girma akan masu rauni don Allah ku ji wannan magana kada ku ɗauki masu ƙarfi su danne talakawa kada ka yi wannan don Allah ka dubi wannan nasu yadda ka san yanzu yadda ka san gabanni yanzu yake yi wa kuma yanzu ɗin tabbas ai haka ne ko masu hali su ne suke da masu abin ko rikici kai wanda ya fi ka ƙarfi ya fi ka kuɗi to wallahi kai ne za ka shiga kurkuku a ɗaure ka har igiya ta saura ko ko da kai ne mai gaskiya فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة saboda su masu ƙarfi a zalumai ba sa tausaya wa mumini ba sa lura da zumunci ko amana illan wala zimma zumunci ko amana illan wala zimma zumunci ko amana fatabawwa bi auzarika wa auzari man wa auzari wa auzari ma'a idan kai haka to zaka je ka haɗa zunubi naka da zunubin waɗanda suke tattare da kai wa tahmil asqalaka wa asqalan ma asqalik za ka ɗebi nauyin laifi nauyin kaya nauyin hukunci naka na kanka da kuma nauyin zunubin waɗanda suke tattare da kai shine asqal wala yadurrannaka alladhina yatana'amuna bima fihi bu'sak bu'sak kai amirin mu'minin ne kada ka roƙi da mutanen da suke cikin rayuwa ta ni'ima wanda kai kuma kamar wannan kuncin rayuwa ne a tattare da kai in an ce duwus ana nufin shiddatin fil aish kuncin rayuwa kar ka roƙi da waɗanda suke cikin ni'ima su roƙe ka su sa ka yi rayuwa irin tasu wa ya'kuluna tayyibat fi dunyahum suna cin daɗi kyawawa a duniyar su bi in ba kika fi kika. ka je su ruɗe ka su tafiyar maka da daɗin da za ka ci a lahirar ka kai nesa ka da hankali wala tanzur ila ujratika yau kada ka lura da ƙarfin da kake da shi yau cewa kai ne mulki ne kar ka lura da wannan walakin inzur ila qudratika gadan a ka duba wani ƙarfi za ka samu gobe kiyama wa anta ma'asurin fi aba'il al-maut a lokacin ka zamanto kamar ribataccen yaƙi a cikin igiya ta mutuwa ma'asir ana nufin ribatacce wanda aka ribace shi haba'il jam'i ne na hablu ana nufin igiya ka tuno lokacin da kake kamar bawa ne a ɗanye a hannun igiya ta mutuwa wa